ina so mai girma gwamna ya saurare ni sosai Allah ya yi masa alfarma shi ya taso a ƙauye amma ga ɗaukakar da ya zo ya samu ɗan dagaci ne na ƙauye yau sai da ya naɗa sarki sarkin yanka gwamna wannan ni'ima ce Allah ya maka kuma sun malatus alunna yau ma izin anun na'im babu firamare a garinsu sai da aka kai cikin dawakin tofa yau gwamna sama da shekara talatin da yin ka na uku gwamna wannan ni'ima ce a gare ka ka shiga aikin gwamnati duk sa'o'inka sun sare amma kai sai da ka je ƙasa yau gwamna cikin shekara sittin babu watan da baka ga alat ba wannan ni'ima ce a gare ka kana ma'aikaci ana baka alat ka bar aiki an zazzabe ka ko an naɗa ka ana baka fansho daga ratuti kayi mataimakin gwamna kayi wannan kayi wannan gwamna wannan aya ce kanan nan mai girma gwamna ita ce ta ɗaukaka ka kayi kwamishina banda aikin gwamnati shekara biyar kayi mataimakin gwamna shekara goma sha shida a shekara takwas kayi gwamna shekara takwas wannan duk ni'imomi ne mai girma gwamna mai girma gwamna da yawa mutanen da suka ringa ziga kawai nan abubuwa da suke faruwa suke faruwa a shekarance ƴaƴanka ne abokance mai girma gwamna waɗannan mutane da suka ringa ziga ka ba su kai almajiranka ba a boko mai girma gwamna jihar Kano ka samu ta. amma abin takaici ga haushi mai girma gwamna kana kallon adalci sai ka kasa yi mutanen da suka ɗauke ka suka kai ka ruwa abu uku mutanen nan suka yi maka idan ka ya rufe ka ringa tafiya tare da su suna zuga ka babban bala'i da suka fara sa ka faɗa da mai gidanka kwaso duk wani abu da zai same ka a nan duniya wannan taban yana nan yana binka da haka suke kallon ka mutanen Kano shi yasa a wancan zaben ka faɗi wannan ma ka sake faduwa in za a tambaye ka me yayi maka wannan abin ya zo shi ya faru ba za ka iya faɗa ba mai girma gwamna sanda muka tsaya zaɓe da kai duk da ba kwa so a faɗa mun hudu muka siyo fom kasan in barin mu yayi a cikin stadium din nan yace mu je mu yi zaɓe ni da nake magana ni da kai da kyar za ka iya sharewa a hannuna amma aka danne mu shi muke jin haushi ba kai ba mai girma gwamna ka zo ka zama Allah ya mai da kai kai ka je ka faɗi ni'imomin da i maka Allah ya yi maka ta hanyarsa da bakinka kowa yana ji shaida amma haka kawai wasu shedanu suka ziga ka rigima da shi kaga mu gwanda ma mu dama babu wani caji tsakaninmu mu da shi da zai ce shi yayi mana amma Allah subhanahu wata'ala sai da ya tabbatar maka kafin ka mutu a duniya cewa baka kyauta masa ba domin wancan zaben da ya ka fito ka kasa ci wannan katsayar kun faɗi mai girma gwamna kai wa Allah ganganci gangancin da kai wa Allah shine kana ji kana gani na biyu kenan bayan rabuwa da mai gidanka mutanen da suka janyo maka askanci a wancan zaben na 2019 ka ki daukar darasi a kansu mummunar faɗuwa suka yi a mazaɓunsu amma ka zo ka shugabantar ka sake shugabantar da su a kanmu shin gwamna me tsakaninka da waɗannan mutanen ne da kake tsoron su immunity nan da aka baka da chief security officer da aka baka shine dan kai adalci a tsakanin mutane haƙƙin mutane ka ringa ɗauka mai gida babu kamanta wayannan mutane ba su kai ka ilimi ba ba su kai ka shekaru ba ba su kai ka ƙwarewa ba mutanen gari sun fi ganin kima da mutuncinka a kansu amma ka bar su suka shiga duk wani mutunci da kima da za su kalle ka da shi a garin nan mutanen nan suka zuga ka yau gashi sun kai ka sun baro yasa a waccan hirar tawa kafin zaɓe na ce za ka kalla da mu da su suwaye masoyanka mu da muke cewa gyara su suna cewa je ka yi mai girma gwamna kai ne komai yau mai girma gwamna waye kai yadda talaka ya fito a garin nan Abba. ina sake ma nasiha kana da dama da ƙarfinka da iliminka mai girma gwamna ka tuba ka karanta ahalari shi alamun tuba na kirki annadamu alama fata ka yi nadama akan abubuwan nan da suka faru ka yi alkawarin ba za ka sake ba yanzu ba ma ƙoƙarin a baka matsayi a abuja ake yi ba ka kalli nan a matsayin makiya da suka jefa maka rigima duk inda za ka yi mutunci sai da suka kai ka suka ringa ziga ka mai girma gwamna har cikin gidanka suka je su iyalinka suka fito da su fili iyali da ake ɓoyewa amma suka ringa ziga ka mutane suka ringa zuwa suna magana da iyalinka aka ringa samun maganganu contradiction na rashin daɗi mai girma gwamna wannan ba masoya ba ne duk abinda Allah ya ce mai girma gwamna haida suka saka karya shi zato suke yi ma sun gama da kai tunda sun samu magana daga cikin gidanka yau me tawaye gari a gare ka su waye makiyanka da mu da su ya mai girma gwamna mai girma gwamna kai ake ce maka kadimul islam kake amsawa duk wani wanda ya san larabci ko mai ilimin addini ko ɗalibin ilimi in ka ji ya ce ba fa khadimu yake cewa ba ba da ha'un yake cewa ba da ha babba yake faɗa hadimul islam yake suke ce maka wallahi wai mai rusa musulunci saboda sun ga me kake yi duk ka ringa saurarawa sosai zaka ji hadimu suke cewa mai rusa musulunci da yawa mutane suna ganin ka almajiri mutumin kirki saboda kokarin shiga da kake yi cikin al'amuran addini da yawa mutane suka lamunce maka amma mai girma gwamna kai da kai masters a public administration kai PhD a public administration shin me yasa ka bar abubuwa suka zo suka zama haka abu mafi sauki shine ka duba na kewaye da kai ka ringa bincika halin da suke ciki da abin da suke yi ka ringa maganin al'amarin nan mai girma gwamna babu a ƙarshe mai girma gwamna wancan zaɓe da aka yi na inconclusive ya faru ga mutane abin da ya zo shi ya faru in an tambaye ka me amfanin dawowar ka gwamna irin wannan abin da mutanen garin nan suka fito suka yi maka vote of no confidence da ma hakura ka kai gashi nan sun yi hakuri saboda baya da za su yi sai shekara hudu suka tare ka suka kai ka tsakiyar kasuwa saboda me saboda ka sa rigar Allah gwamna alkibriya uridai inji Allah farjalle na ne duk wanda zai gaya maka magana in dai ba gaya ma magana da za a ji daɗi za ka yi ba wayannan mutane wanda ba a rabu ba boko su ne jagororin da za su gaya maka magana ka ji ba experience na aikin gwamnati yau gashi yadda gari ta waya ka tsinduma jama'ar ka cikin bala'i kuma ina tsorace maka wata nasiha da manzo Allah tsira da amincin Allah ya faɗa cewa ya dace shugaban da ya samu nawa'ib ɗinsa mutanen kirki in ya manta su tuna masa in ya tuna su karfafe shi wayannan mutane su ringa yin magana ta ganin dama wacce suke nunawa har mutum yana cewa kar Allah ya kiyaye yana yin fito na fito da Allah abba sai ki ce ba su karanta suratul furqan ba karshen ta qul ma ya abu bikum rabbi laula du'aukum Allah da ba ruwansa da kufa ba dan yawan kiransa da kuke ya Allahu ya Rahmanu ka kiyaye mu ba amma wai mutum a tsakiyar Kano ya miƙe ya ce kada Allah ya kiyaye ranar zaɓe to Allah bai kiyaye ba yau ga yanda kuka samu kanku mazaɓar ka faɗi local government ɗinka ka faɗi da ka je kun je Abuja ku ake yi Allah bai kiyaye ba shikenan duk abin da kake kira shi Allah zai tabbatar maka mala'iku ya tabbatar kuna kiran tsiya yau tsiyar ta tabbata akan ku da girman gwamna kai ne kake rike irin waɗannan mutanen kake ado da irin waɗannan mutanen shi yasa nake ce ma ka ji tsoron Allah ka tuba annadamu alama fata kuma ka yi niyya cewa ba za ka ƙara irin wannan ba duk ni'imar da Allah zai maka yi maka mai girma gwamna ba wani wanda aka zaɓa ɗan siyasa a garin nan da ya samu rufin asirin da ka samu lafiya kawai ta jikin ka yau shekarar ka saba'in da kusan nawa da yadda kake tafiya ba dole ka ji daɗin maganar mu ba amma dai mun gaya ma haka Allah ya yi sai dai ka yi haƙuri mai girma gwamna in ka ɗauki saktoci da ƙwarewarka da gogewarka a aikin gwamnati da yanda kuka yi wa yancan gwamnatin da shi injiniya dr rabi musa kwankwasa da yanda yanzu kai ka zo kai naka ka bincika ka ji babu wanda yake jin daɗi ƙarshen nasiha ta a gare ka shine abin da ya fi tayar min da hankali kenan a wannan zaɓa wallahi yanda da kai kuka ringa tanaji tanaji na tashin hankali wai da abin da zaka mero mutanen Kano kenan mai girma haba abin da Kano suka yi muku kana dan dagaci Allah ya yi mani, ni'ima ka naɗa sarki yau din nan in ka tashi ka tafi Ingila gidanka zaka bude ka shiga ka kwanta in ka je Abuja a Kano ‘ya'yanka Allah ya baka masu ilimi da sauransu ga gidanka amma gatta na tanajen da aka ringa yi tsakani da Allah abin da ya faru a wannan zaben wallahi tun ina shekara takwas tara nake sha'awar siyasa a cikin zuciyata amma duk mai hankali idan dai ya san abubuwan da suka faru a zaben nan wallahi sai siyasa nan ta fita daga hankalinsa tanajin tashin hankali da aka ringa yi a ƙarƙashin kulawarka wannan maganar fasa akwatunan nan maganar Oba obabotin ka rike mutane wanda talaka baya son mutanen nan amma ka dole sai su aka ringa sare mutane da mutuwa mutane suna mutuwa mai girma gwamna daman nan da Allah ya baka mai girma gwamna dan ka kare jinin su ne da dukiyoyinsu ka kare musu mutunci amma mai girma gwamna ba ruwanka yau Allah wannan ni'ima da yi maka kai ne zai rage kwana biyar ko shida zaɓe ka sako mutane guda goma sha uku wanda duk hukuncin kisa ne akan kansu me za su yi su kashe wanda suka zaɓe ka suka sake zaɓen ka su kuma wayancan iyayensu fa ba inda za mu kai ƙara yanzu nan aka kawo min yaro gabana kusan hawaye sai da ya zuba idan mutane wajen miliyan biyu da dubu ɗari nawa muka batar masa a nan osopodic spinal cord ɗinsa ta tafi saboda harbi da aka yi masa mai gida mai girma gwamna mutane da bindigogi amma daga gamman house aka je aka yi belin su mulkin nan an baka shi me zaka yi da shi kana kai ma me kai me zaka sake yi wanda da baka yi ba dukkanin inda ka je an fasa akwatin nan umarnin ku ne barnar dukiya da aka yi mai girma gwamna barnar dukiya da aka yi a wannan zaɓen ka san mutanen nan ko shiga cikin mutane ba ruwansu amma an ɗebi kuɗin gwamnati an yi duk abin da za a yi an zo an tarwatsa shi don kawai ku samu ƙuri'u to duk gashi kun yi barnar kuɗin zunubin yana nan zaɓen kun faɗi kuma wa ya galul ya tibi ma galla yau malkiyama ya ci bi magalla yau malkiyama mutane da suka mutu a wannan sanadin ku kawai ku yi mulki ina fir'auna ku kawai ku yi mulki ina gaddafi ina manya-manyan ɗagutai da azzaluman duniya wanda aka zo ƙarshen su ina su mabutu sai sai ko tarihi ya shige da su ba wanda zai faɗi wannan mai girma gwamna shikenan mutane suna nan ready a gidajen rediyo su zo su yi ta gaya ma maganar da ba haka take ba makiyanka nan da kwana goma sha hudu zaka kalle su sun fara neman mafaka a wajen waɗanda suka shigo dan abin da suka tafka in ka bincika ba shi da kyau sun lalata ma tarihinka harkar local government din nan mai girma gwamna muna ji muna gani kafin zaben nan sai da aka yi wajen wata nawa ana ɗaukar kuɗi cash a je a yi kabarin abin da ka kasa ganewa shine yaran da suke yin wannan kabarin din da ma'aikatan nan da sauran dukkanin wanda suka shafi stakeholders a bankunan da ake ɗaukar kuɗin nan da kuma local government din nan suna fitowa suna faɗa suna da takardu a hannunsu wanda za ka yi mamaki yau gari ta wayawa yanzu in na ringa gaya maka irin yadda suka fara tona mana asirin abubuwan da za a yi za ka tsinewa ɗan adam za ka san hatsarin da ka shiga ciki ina roƙonka mai girma gwamna ka yawaita istighfari da salatin annabi da hailala da tahmidi wanda duk bai gaya ma wannan abin ba mai girma gwamna yaudarar ka yake kowa ya san abin da ya faru a harkar zaben nan kowa ya san suwa suka fi neman fitina mutanen da suka mutu duk jininsu mai girma gwamna a wuyan wuyanka yake kuma Allah sai ka amsa dukkanin waɗannan abubuwan ba za ka so wannan maganar ba amma wallahi sai na faɗa na kuma gaya maka a wancan zaben 2019 ga yanda Allah ya yi a wannan zaben ma ka kasa gyarawa waɗannan mutane ina sake maimaitawa ba a rabu ba boko jahilu murakkabun la ya dari kuma la ya alamu la ya dari ba su sani ba bai sani ba kuma bai san bai sani ba ce su suke dictating din al'amuran mutane to ga mutanen Kano sun nuna maka cewa shekara 800 suna karatu duk abin da aka yi a ma'aikatan nan da sauransu da mutane aka yi ba a yin harkar gwamnati mutum ɗaya su suke fitowa suke zuwa suke tona asiri ba mu bane da ba a yi da mu ba me za su yi maka wanda Allah bai ma ba wato dole ne mutanen gari mu ƙara godiya a gare su suma